Kasar Netherlands ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar. Bayan da a yau Asabar ta doke Amurka da ci uku da ɗaya a wasan zagaye na biyu na gasar. A yau Asabar ne dai aka soma fafata wasannin zagayen na 'yan sha shida na gasar bayan kammala matakin rukuni a jiya Juma'a. wanda ya fitar da kasashe goma sha shida da suka zo na ɗaya da na biyu a kowane rukuni da za su fafata a zagayen na biyu ko bayan wasan na netherlands da amurka a yau argentina za ta fafata da australia a sauran wasannin zagayen kuma faransa za ta kece reni da poland ingila kuma ta kara da senegal japan da croatia brazil da korea ta kudu morocco da spain yayin da portugal kuma za ta fafata da switzerland manazarta lamuran wasanni na ci gaba da sharhi akan kwazo ko akasin haka na kasashen nahiyar afirka a gasar ta cin kofin duniya ta bana a qatar kasashe biyar ne dai suke wakiltar nahiyar ta afirka a gasar kuma tuni da aka yi wa Jarrod da kasashe uku da suka hada da Ghana da Tunisia da Kamaru tun a matakin rukuni yayin da kasashe biyu na Senegal da Morocco kuma suka sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na gasar. To ko yaya manazarta ke kallon wakilcin na nahiyar Afirka? Umar Faruk Bokoyom dan jarida ne kuma mai fashin baki kan lamuran wasannin kwallon kafa. Za a iya cewa kasashen Afirka da suka wakilci Afirka a wannan gasar sun taka rawa amma dai rawar dai bata kai da ake bukata ba saboda kasashen nan da suka wakilci afirka guda biyar din yanzu an cire uku saura biyu irin su ghana irin su ah, tunisia irin su cameroon dukkan su za a iya cewa hakikanin gaskiya rawar da suka taka ba ta taka kara ta karya ba domin irin zaratan 'yan wasan da ita Ghana take da shi idan muka kalli ta cire kasar Najeriya a Abuja da kuma yadda ita kanta kamar ita ma take da zaratan 'yan wasa ya kamata a ce sun zo zagaye na biyu zagayen bugun daga shi sai a dawo gida saboda nan ne ake gwada kwanci a ga irin karfin da mutum yake da shi amma gaskiyar magana wannan a fita da suka yi a zagaye na farko to gaskiyar magana ba su taka rawa ba babu wani abun armashi da za mu iya cewa mun gani da suka yi da suka yi saboda ainihin dukansu 'yan wasan suna taka leda a kasashen turai ba wai kananan 'yan wasa ba ne To, wadda tasiri kake ganin kasashen biyu da suka sami tsallakewa za su iya yi a gasar nan gaba? idan a kasashe guda biyu nan da suka rage na afirka ma'ana senegal da morocco idan ana duba wace ce ake tunanin za ta iya kai gaba ma'ana za ta iya cin wannan zagayen kasar Morocco ce hakikanin gaskiya saboda kasar maroko abin da ta nuna a wasanni guda uku da ta buga ma'ana ta zo ta ci wannan kofin ne ba wai wasa suka zo ba saboda karfin da suke da shi a gaba da yadda suke rike tsakiya da yadda suke da yan baya wanda ainihin sun riga sun nuna a wasannin su guda uku da suka yi ina kallon cewa maroko tana cin wannan kofin don saboda suwaye masu karfin da suka rage kasar Ingila ce da kasar Spain da kuma kasar Faransa dukkan su babu ƙasar da Morocco take tsoro cikin su